الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau asabar goma ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau hudu ga watan hudu miladiya 2020 a wannan majalisi namu da muke bayanai a game da cin hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibo wannan zai zama shine majalisunmu na tara insha Allahu ta'ala idan ba a manta ba a majalisunmu na ƙarshe muna tattaunawa ne akan sabubban da suke jawo tuzarta lokaci menene da menene yake jawo mutane su zama ba sa kula da lokacinsu suke barin lokutansu suna tafiya a banza a wajajen firace-firace da kallace-kallace da musu da tattaunawa wacce in ba ta jawo musu musiba ba to ba za su samu lada a cikinta ba ko kuma ta ma jawo musu laifi da ɗaukar alhaki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi sababi na farko shine tsulul amali wa taswiful amali wa ta'khirul ajr wato dogon buri da kuma jinkirin aiki da kuma nisantar da mutuwa wannan shine babban dalili ko ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai guda uku da suke jawo mutane su zama suna sakaci da lokutansu ba sa cin gajiyarsu ba sa yin amfani da su yadda ya kamata a yi amfani da su wannan mun yi bayaninsa a karatun da ya gabata wato majalisin da yake kafin wannan majalisi na takwas abu na biyu shine ta'jilur raha abu na biyu da yake jawo sakaci da lokaci da kuma rashin kula da shi shine ta'jilur raha gaggauta jin daɗi da hutu alhali ita wannan duniyar ba gidan hutu ba ce gida ne na wahala laqad khalaqna al-insana fi kabad Allah madaukakin sarki yace hakika mun halicci dan adam fi kabad a cikin gumurzu da rigingimu na rayuwa shine kabat ayyu kabidul haya an halici dan adam ne domin ya zo ya gumurzu a cikin rayuwa saboda babu hutu a cikin duniya duk mutumin da yake tsammanin ya samu hutu a cikin duniya to mafarki yake yi duk idan mutum ya kalli wani hutu da daɗi da ake samu a duniya to haɗe yake da wahala idan abinci ne mutum ya ci zai ci ƙila sai ya nemo idan ba shi aka yi sai an tsila sai ya dafa idan an dafa masa sai ya sa a baki idan ya sa a baki dole sai ya tauna wannan wahala ce sannan in ya ci abincin ba dole ba ne ya kasance abincin ya gamsar da shi komin daɗinsa in kuma ya gamsar da shi to ba zai iya cin fiye da cikinsa ba in ya ci fiye da cikinsa sai ya haifan masa ƙila da kumburin ciki ko ya haifan masa da ɓacin ciki ƙarshe ya haifan masa da ko harasuwa wato amai ko kuma ya haifan masa da gudawa to menene daɗi a ciki idan mata ce mutum yake da ita to sai zai sadu da ita a cikin saduwa da ita akwai jin daɗi amma kuma akwai gajiya sannan ko bayan haka sai mutum ya wanka haka duk wani abu da mutum zai ɗauka in gida ne mutum ya gani ya bashi sha'awa yake son ya gina sai ya wahalar gina shi bayan ya wahalar gina shi sannan gidan nan ba zai tsaya yadda yake ba sai a rika gyara shi lokaci bayan lokaci a mushi fenti a rika mushi kwaskwarima in gulobs gulobs ne aka sa su rika mutuwa wasu kayayyaki na gidan su rika lalacewa haka babu larahata fi duniya babu hutu a cikin duniya ga baki ɗaya shi yasa wasu daga cikin malamanmu kamar limamu shafi'i rahmatullahi alaihi suka tafi akan cewa laisa fi duniya maslahatun khalisatun a cikin duniya kwata-kwata babu wani abu da za a ce na jin daɗi ne tsantsar jin daɗi Ba ce a cikinsa akwai wani abu wanda zai zama cutarwa ne ko kuma ya haifar ma mutum da damuwa to idan ɗan adam ya tunanin ya gaggauto ma kansa hutu da jin daɗi to zai haifar masa da wasa da lokacinsa da tozarta lokacinsa da ƙin cin gajiyar lokacinsa da ƙin yin amfani da lokacinsa yadda ya gaba yadda ya kamata shine ake ce masa ta'ajilun wahati wato gaggauto da hutu babu hutu sai a lahira yan uwa wannan abin da ya kamata musulmi ya kudurta a cikin zuciyarsa kenan in dai hutu na hakika mutum yake nema to sai a lahira ake samun samunsa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin ma ya an mutum ya mutu fa mustarihun au mustarahun bihi fa mustarihun ko dai ya zama mutum ya huta ya huta daga wahalhalun duniya ba shi ba wata wahalar da kuma zai sake sha a duniya domin zai tafi hutu na har abada au mustarahun ko kuma ya zama an huta da shi an huta da shi saboda fitinanne ne shi kuma sai ya je daga wahala karama zuwa ga wahala mafi girma wal iyazu billah al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana faɗa mana a cikin littafin sahib Zul'umri, ya ce walau kanin zihinu ƙawiyyan da ƙwaƙwalwar ɗan adam ta kasance tana da ƙarfi la'alima annan rahatar battalata ta zahafu to da ƙwaƙwalwa ta gane cewa lallai hutu hutun da zai sa mutum ya zauna ya ki aiki a duniya ta zahabu wannan hutun mai gushewa ne zai tafi wa fi'aluha khusranul awaqibi sannan kuma sannan kuma abinda ake aikatawa a cikin wannan hutun khusranul awaqibi yana haifar da mutum da sani ne a gaba duk mutumin da shi burinsa ya huta a duniya to abinda wannan burin nasa yake jawo masa shine da na sani a rayuwa domin mutumin da ya zaɓi hutu a duniya shi ya huta to ƙarshe rayuwar tasa juyewa take ba zai samu hutun ba bayan bai samu hutun ba kuma sai ya zama a makwafin hutun sai bala'i na har abada wal iyazu billahi hau kansa wa anta tara al-ghafilin fi sa'ati bitalati malam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yace kai mai saurare ko kai mai karatu kana ganin waɗanda suke ga gafalallu mutanen da suka raftana suka yin abin da ya kamata su yi fi sa'atil tsalati a lokutan da suke wata da lokacinsu an ashghalid duniya suka shagalta a game da abubuwan duniya minhum man yas'a fi lahwin yu'fi dinahu zaka gansu ne ko dai ka same su akwai wanda aikinsa a cikinsu shine wargin da zai cutar da addininsa wargin da zai cutar da addininsa tun ya zauna yana kallon ƙwallon ƙafa ko shi yake bugawa sai ya awanni a kira sallah yana ji ba zai tashi ya je ya sallah ba ko kuma ya shigalta da kallon wasu silsiloli na fim series wata sarƙa ta fim sai ka ji ana ba da labarin cewa wannan fim ɗin awanni sittin ne wasu ka ji ana cewa awa ɗari da ashirin kuma ka ji wai ɗan adam musulmi wai ya zauna ya ce maka wai duk sai ya kallace su sai ya kalle su a cikin waɗannan fim sun babu abin da zai kalla sai abin da zai cutar da imaninsa domin kallo bala'i ne kullul fawahishi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghar shirari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر محجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كم نظرة فتقت في قلب صاحبها فتق السحام بلا قوت ولا وتر من هكما ينتي وكل الفواحش مبداها من النظر dukkan wani abu da zai zama an aikata na alfasha na zinace-zinace da dangoginta to mabudaha ai mabuda'uha minan nazari mafari daga ido suna cewa al'ainu rasulul qalbi shi ido to shi ne ɗan saƙo na zuciya Eh, fa'iza ra'atil ainan to ishtahal jana idan idanuwa suka ga abu biyu suka ga abubuwa idan idanuwan mutum guda biyu suka kyallara suka kalli wani abu to me zai faru ishtahal janan ita kuma zuciya sai ta sha'awa ita ce ka'ida Ke ce in baka gane ba ga misali wa mu'zamun nari min mustasghari shirari mafi yawancin wutar da kake ganin ta ci gari to tana farawa ne daga ashana daga ƙaramar ashana take farawa wannan ƙaramar ashana sai ta ƙona gari shi ne sai ce walmar umada maza ainihin yuƙallibu hafi a ayyunan gidi maukulun ilal khatari matuƙar ɗan adam ya kasance yana da idanuwa waɗanda suke jujjuyawa to tabbas an jibinta shi zuwa ga haɗari zuwa ga bala'i domin ya sirru muqulatahu ma darra muhjatahu zai riƙa kallon abin da zai sanya ya masa idansa idansa na jin daɗin kallo amma ma darra muhjatahu abin da kuma zai cutar da ruhinsa shi kuma ɗan adam yana tabbata ne bin ruhi an ta bin ruhi Labin jismi insanu mutum yana zama ɗan adam ne cikakken ɗan adam lafiyayye da ruhinsa ba da jikinsa ba domin idan aka cire ruhinsa to sai ya tashi daga ɗan adam sai ya zama gawa sunansa ma sai ya canza ba za a ce a fito da shakwana ba ba za a ce a fito da doktawana ba ba za a ce a fito da alhajiwana ba ba za a ce a fito da profesowana ba sai dai a ce a fito da gawar gayyara smuhu fil hini nan take sunan mutum ya canza ya tashi daga sunan da babansa ya sa mishi ko sunan da aka sa masa a matsayinsa na mutum kafin ma a sa mashi suna yanzu ya zama wani abu sabo sunansa wai gawa su daga ido shi ne rasul shi ne ɗan saƙo na zuciya kullum abin da ido ya ƙyallara ya gani to zuciya yake aika mawa shi ne sai ke cewa kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha su nawa ne ido kai kallo ya je ya kyakke ta ya kakkashi zuciyar mai wannan kallon hmm? fatka tihami bila kausin wala watan irin yadda ka san mashi yana ta'addanci a zuciya ya tattaki zuciya ko da ba a sa kiro ba ko da ba a sa baka ba so da haka za ka samu mutane sun shagalta da abin ji al'imam al-jauzi da abin da zai cutar da addininsu shine muka buga misali da kallace-kallace da ake yi a wannan yanayin da ake ciki an ba da labarin mutane da yawa suna nan ana ta gyara musu satellite ɗinsu domin suna zaune a gida ba su da abin da za su yi ba su da tsari na rayuwa sai dai su zauna kuma an yi sa'a alhamdulillah ana tabarin wutar lantarki wutar lantarki ga ta koma kamar ingila masha Allah ko kuma kamar saudi arabia masha Allah amma kuma ba a gode ma Allah madaukakin sarki a game da wannan ni'ima alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawaq jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah madaukakin sarki ce baka ga waɗanda suka juya ni'imar da Allah ya musu ba ta koma ta zama butulcewa kuma suka saukar da mutanen su daral bawaq gidan halaka to jahannama yaslawnaha daral bawaq din nan jahannama kenan jahannama ita ce za su ƙona a cikinta Allah ce fa bi'sal qarar tir da mazauni wuta ta zama mazaunin mutum to zaka ga mutum yana yin abin da zai cutar da addinin shi ya bata masa imanin sa ya raba shi da Allah madaukakin sarki wai da sunan neman hutu wa yal'abu bishitranji sai ka ganshi yana ta wasa da ludo kwado mashinan nan mutane suna ta abin nan zaka wuce ka ga dandalin matasa ba abin da ake Ludo da karta da caca da word duk abubuwan da za su zama sun amfani mutum a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira ba zai yi ba wa minhum man yatahaddathu hadisan la yakhlu min ismi yace daga cikin sa akwai wanda zaka gan shi yana firace firace wannan firace firacen ba abin da ke cikin su ba za su kubuta daga zinubi ba akwai zinubi a cikin su gulmar wani gulmar shugabanni an yi kaza ba a yi kaza ba ai abu kaza mutum ya zauna ya ta ɗaukan alhaki waɗanda yake ɗauka alhakinsu ba su san ma abin da yake yi ba ba su san shi ba amma yana nan yana ta sa ma kansa zunubai yana ta sa ma kansa zunubai domin duk mutumin da ka zauna kana cin naman sa to kana ba shi kyauta ayyukan kai kana ba shi kyauta ayyukan ka ne hasanat ka kyawawan ayyukan ka ne kake kwashewa kana aika masa da shi in an je lahira kuma in ba a yi wasa ba kai kuma a ɗibo munanan ayyukansa a jibga maka wani iyazu billah ina a tara da tafi wannan shi yasa manzon da sama ya siffanta mai irin wannan da cewa muflasi ne shi shine muflas bankrupt ne mutumin da za a masa waso sandukiyarsa, kamar yadda kotu take sa a yi mutum waso sandukiya, dukiya idan bashi ya masa yawa ya zama katutu a kansa kuma ya kasa biya sai a kaɗa ma kayansa karawawa tabbas ‘yan uwa masu albarka neman hutu da kuma gaggauto da shi a rayuwar duniya yana cutar da ɗan adam matuƙa yana sabbaba masa ya zauna ya zama ya yi wasa da lokacin shi bai ci gajiyar lokacinsa ba bai yi amfani da lokacinsa a yadda ya kamata ba sannan al'imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya sake faɗi a game da dai wannan ta'adilun raha din a cikin littafin saidul khatir waccan magana ya yi ta ne a cikin littafin sahibzul umri wannan kuma ya yi ta cikin saidul khatir littafi mai albarka da mun taɓa batu a kansa a ɗaya daga cikin majalis da muke gabatarwa a wannan yanayin al-imam al-jawzi yace wa laqad shahadtu khalqan kathiran la ya'rifuna ma'na al-hayati yace haƙiƙa shahadtu khalqan kathiran na gani da ido na mutane masu yawa la ya'rifuna ma'na al-hayati ba san ma'anar rayuwa ba ba su san cewa ita wannan rayuwar ba an halicci mutum ne li yabluwakum ahsanu ayyukum ahsanu amala Allah ya halicce mu ne domin me li na ayyuna ahsanu amala. domin Allah ya gwada mu ya ga waye a cikin mu zai fi aiki mai kyau ma'anar rayuwa kenan فمنهم من أغناه الله عن التقصب بكثرة ماله daga cikin mutane waɗanda al-imam ya gansu ya ce ya ga mutanen da Allah ya ba su wadata ba su buƙatar sai sun yi aiki ba su buƙatar neman kuɗi bi kasrati malihi saboda yawan dukiyarsu Fahuwa ya yaqudu fi suqi a ƙasarar nahar yanzuru amma duk da haka sai ya ji ya zauna a kasuwa tsawon yininsa ba abin da yake sai kallon mutane wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce akwai 'yan kasuwan da za ka same su manya-manyan 'yan kasuwa tsofaffin 'yan kasuwa shagon su ba abin da yake ciki sai da domai da kujeru an zauna kuma za su fita tun tara wasu su ba za su dawo gidajensu ba sai karfe taran dare kuma su ba sa komai in sun je kasuwa iyaka su ci abinci Shagunansu sun zama dandalin fira dandalin da za a zo a tattauna dandalin da za a yi gulma shi ba. kuma za ka ga shekarun wasu sun ja wasu sun kai hamsin da biyar wasu sun kai sittin kai wasu sun kai saba'in da za su haƙura da zuwa kasuwan nan ‘ya'yansu sun taso yaransu sun taso su suke gudanar da komai su kuma sai su shagalta da bautar Allah maɗaukakin sarki domin babu abin da ya rage musu a rayuwarsu face nan naɗewa sun gama zami sun gama zami yanzu gangarowa suke yi so daga suna gangarawa kuma sun kusan kaiwa ƙarshen inda ake tsammanin su gangara to me kamata su yi kamata ya su shagalta da ambatan Allah maɗaukakin sarki kamata ya su shagalta da karatun alƙur'ani mai girma kamata ya su shagalta da bautar Allah maɗaukakin sarki domin duk mutumin da ya ga rayuwa ta masa nisa abin da yake fata shine ya samu husnul khatima kyakkyawar cikawa ya zama ya gama da duniya lafiya ya je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya to al-imam ya ce ya ga irin waɗannan mutanen aikinsu shine sai dai su je su zauna a kasuwa su riƙa kallon wancan ya wuce su riƙa kallon wancan ya wuce su riƙa kallon wancan ya wuce wa kam tamurru wa kan yamurru min afatin wa kare? to nawa ne zaka samu wannan mummunan abu kawai yake kallo da kuma ya faɗi magana wacce magana ta zama ba ta da kyau ya je ya zauna a kasuwa da ya ba zuwa kasuwan nan domin ba abin da yake zuwa ya je a kasuwa baya sai da komai Allah ya riga ya bashi wadata yanzu ƴaƴan shi ko yaran shi da ya ɗauka su suke gudanar masa da komai ko ba abin da ya tsaya amma dole sai ya je in kuma ya je zai je ɓata lokacinsa ne sa'o'insa waɗanda kila su kuma karaya arziki suka samu sai su zo su zauna a kasuwa a zauna a yi fira ila a daho abinci daga gidan shi kula guda a cicci ko kuma makamancin haka in mai rogo ta zo wucewa a siya idan mai gore ya zo wucewa a siya idan mai doya da kwai ta zo wucewa a siya idan mai alkaki ta zo wucewa a siya ba abin da yake yi a kasuwa sai firace firace da zai shagalta da bautar Allah maɗaukakin sarki da wannan ya fi masa da shi ne zai zama masa alkhairi a rayuwarsa sannan ya ce wa minhum man yakhlu bi la'ibi sannan al jauzi ya ce a cikinsu kuma akwai wanda za ka samu ya shagalta ne da wasan da me yasa sa imam ya yawaita bayani kan misali da shitaranji? saboda al jauzi ya rayu ne a ƙasar iraki Ƙasar iraki kuwa tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda akwai lahau da lagawa a cikinsu tun tsohon tarihi iraki wata ƙasa ce wacce take da tsohon tarihi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake ce musu ancient civilization wato ancient civilization ƙasashen da suke da alhadaratul ariƙa suke da wayewa tun tun tun tun can da ƙasa ce da annabi ibrahim alaihi salam a nan ya raye a cikinta annabi ibrahim alaihi salam asalin ɗan iraki ne to ka duba ka ga annabi ibrahim alaihi salam a ce ya rayu a gari kaga gari ne wanda yake da tsohon tarihi to kuma haka garin iraki ya tabbata ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai kuma ya kasance al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi ya zo daidai lokacin da daular abbasiyya babban birnin ta iraki ne wato bagdad su kuma banul abbas an san sarakunan su da lahau da lagau shi yasa mawaka suka more suka hole suka bararraje a zamanin banul abbas kuma wannan yana ɗaya daga cin sabubba da suka haifar da shigowar waɗannan lalatattun mutanen da ake ce musu tatar mahol daga ƙasashen china da makamantan makwabtanta ko da makwabtanta suka shigo suka yi fata-fata da daular musulunci eh, daular banul abbas to imam al-jawzi rahmatullahi alaihi ya rayu a daidai wannan lokacin ne shi yasa duk mutumin da yake karanta littafansa da yawa zai ga yakan ambaci irin waɗannan abubuwan sai kaga kamar in ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi da ya rayu a karni na shida in yana batu a cikin littafansa sai ga kaman a wannan zamanin namu yake da ake da america ake da china ake da uk wato united kingdom of abin nan birtaniya kenan ingila ake da irin su rasha ake da su faransa ƙasashe ne da suke da wayewar kai amma kuma ta saɓan Allah wayewar kai amma kuma ta waye ga Allah maɗaukakin sarki to al-imam al rahmatullah alayhi yakan ambaci irin waɗannan abubuwan da yawa a littafansa sakamakon irin rayuwar da yayi ko kuma inda yake yake yake yake yake ya rayu a iraki domin suna cewa alkatibu ibn bi'atihi marubuci yana zama ɗan environment ɗinsa ne duk lokacin da za ka yi rubutu to ke environment ɗinka ya maka tasiri rayuwar da kake yi inda kake rayuwa mahallinka to yana maka tasiri Allah ya tsare mu to shi yasa a zamani ne na abubuwa na holewa da nuna jin daɗin rayuwar duniya da shagalta da rayuwar duniya shi ne ce daga cikinsu a da za ka same shi kawai ya keɓe ba abin da yake sai wasan lido wa minhum man yaqta'u az-zamana bi kasratil hawadisi Allahu akbar daga cikinsu kuma waɗannan gafilan wanda ba su san tsadar lokacinsu ba akwai waɗanda za ka gansu suke yanke lokacinsu su ƙarar da lokutansu bi kasratil hawadisi min salatin ta hanyar yawaita tattaunawar ababen da suke afkuwa min salatin na shugabanni ai yau ministan kaza yayi kaza ai yau gwamnawa ne yayi kaza ai yau shugaban kasa yayi kaza sannan bi kulli haqqin wa batilin ko gaskiya ko ƙarya abubuwan da mutum bayi da ilimi a kai ya zo ya rika magana a kansu kai za ka iya samun irin waɗannan mutanen gafilar wasu ma makwabtaka suke da wata makaranta ana karatu a ciki su kuma suna waje sun kafa dandalin fira firace-firacensu da iface-ifacensu da muryoyinsu suna komawa cikin makaranta wasu kuma kusa da masallatai ma suke zuwa su je su zauna ko su zauna a bakin masallaci kakan samu wasu sun siyo kujeru saboda goyon bayan karya kujerun roba an jajjera su wasu kuma su bencina na katako wasu kuma da kalai suke zuwa su zo su zazzauna a kansu dai in waɗannan abubuwan masu tayar da an kage to ma ashbahal lailata ta bariha fi kulli baladin zaidu ashe jiya yau ta kama da jiya sannan kuma a tarihu yu'idu nafsa tarihi ne ke maimaita kansa malamin ibn jauzi rahmatullahi alaihi yana ba mu labarin ne fa nan shekaru wajen kusan shekaru kusan 800 da wani abu shekaru kusan 800 da wani abu yake ba mu wannan labarin min salatin na abin da shugabanni suka yi ai shugabawa ne ya kaza ai shugabawa sai ka ji wani daga cikin mutane na ba da labarin ɗakin shugaban ƙasa har ya ba da labarin kan gadon shi ya ba da labarin ƙarƙashin gado ya ba da labarin yadda bayin shugaban ƙasa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka ce mu wal ghala'i wa ghakhsi wa ghukhsi ko kuma kaji suna magana kaya sun yi tsada fira kawai kenan kaya sun yi tsada wa rukas ko kuma kaya sun yi sauki wa ghairi ila ghairi zalika har da waɗanda abubuwan da ba waɗannan ba to za same su haka to sai alimamul jaudi sai ce fa’alimtu daga wannan abin da na gani ne a rayuwa ta na gane Annallaha Allah ta’ala lam nukle ala sharafin umri wa ma’arifati ƙadiri a wuƙatin afiyati illa man wafaƙahullahu wa alhama hurtina mazalika sai ce sai na gane ashe da yawan mutane Allah maɗaukakin sarki bi sanar da su sun gane darajar lokaci sun san tsadar lokutan da za a ce gashi mutum yana da lokaci kuma yana da lafiya gashi yana da lokaci kuma shi kubatacce ne daga abubuwa wanda za su hana shi ya amfani da lokacin nasa illa man wafaqahu Allah face kaɗan ne cikin waɗanda Allah ya datar da su wa alhamahu gutina mazalik kuma Allah ya masa ilhama ya kunsa masa fahimtar cin gajiyar wannan lokacin kaɗan ne daga cikin mutane shine sai ce wa mayu yulqaha illa zu azim ba wanda yake riska irin wannan bayanin da ake yi ya gane tsadar lokacinsa cewa yana kashe lokacinsa ne illa zu azim face wanda yake da rabo babba na ilimi a wajen Allah wanda Allah bai bashi wannan fahimtar ba to haka zai ta karar da rayuwarsa ya zauna yana cikin katalatul wakati wato masu kashe lokutansu wanda ba sa amfani da lokacinsu cikin abin da ya kamata su yi sai dai su zauna da nufin hutu wallahi za ka iya samu akwai wanda zai iya maka zaman awanni goma yana fira kuma bai gaji ba akwai waɗanda suke canza majalisai awa kaza ya ba majalisi kaza majalisin fira fa muke magana fa ko majalisa alhamdulillah bahaushe yana da wata hikima da yawan mutane ba su gane ba idan bahaushe ya ce majalisi ni ne mai kuskuren faɗa so tari idan bahaushe kaji ya ce majalisi to yana nufin wajen abin da ake yin alheri amma idan ya ce majalisa to akwai damuwa wale ta zaka rukal unsa ya ce majalisi kaga namiji majalisi namiji ita kuwa majalisa to Allah kaɗai san abin da ake yi a cikinta so tari ban ce duka ba domin akwai majalisar dokoki akwai majalisar koli ta harkokin addinin musulunci to ba su ba idan bahaushe ɗan gari yana magana ya ce majalisa ai za mu tafi majalisa ne to ya san inda zai je eh, hatta sulma majalisa ce wajajen da za a je a cin naman wancan ai gulma da wancan to majalisa amma idan ya ce majalisi to majalisi yana nufin wajen da za a je a buɗe littafi a ce qala Allahu qala Rasulullahi za a ce Allah ya ce annabi ya ce amma wajajen da za a je a yi kila wa kala an ce ka ce ce ce ku ce to za ka samu sai ka ji bahaushe Allah ya masa muwafaka sai ya ce majalisa eh, raka mai na zakari wal unsa to to wannan shi ne sau da ka gaggauto da hutu a rayuwa baka ga hutu ba ya kai dan adam kai da za a maka hisabi kai da za ka yi kwanciya kabari kana da kwanciyar kabari a nan gaba ko yau ko gobe wannan kwanciyar za ta iya zo maka ka fara ta kuma baka san yaushe ne za ka gama ta ba to ina kai kake neman hutu ka nemi hutu na har abada utlubin rahata sarmadiyya ka nemi hutu na har abada hutun da baya yankewa amma hadhihi rahatul munqati'a hutu da yake na kadika hutu ne yankewa hutun da kuma yake dama hutu ne ba na gaske ba ma arrahatul khurafiyya ce hutu ne wanda yake nan na ƙarya ba na gaske ba ne, tatsuniya ce ba hutu a duniya ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata aka ce ya siffanta yadda duniya take shi kenan sai almajiransa suka masa tambaya sai su zo su je bola suka je bola ya ce ta kunga duniya nan?" sai nuna musu tsumma sai ce kayan da suka sa kayan da aka sa aka tsofar aka wurga ga wani tsohon abinci can ce menene wannan ce kanzo ne da abincin da aka yi da gwadago ya ce to ita ce duniya ba wani abin da ke ciki sai ya ga wani ɓamɓorin kamar misali a ce tayil sai ce gidan da aka gina ne ya rushe haka yi siffanta duniyan nan to me hutu a ciki so daga babu hutu a cikin duniyan nan duk mutumin da ke neman hutu to ya tsaya ya yi aiki in mutum ya aiki to shi kenan sai hutunsa na har abada ya zo masa aiki kuma nagari al'amalu salih aiki nagari ne zai haifar da raha ya fi haifar da mutum hutu sai daga cikin mawaƙanmu na wannan zamani masu hikima Muhammad Hassan Zafir Al-Hilali hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cin mawaƙan ƙasar Saudi Arabia yana nan da ransa bai rasu ba ɗaya daga cikin ba'u yana faɗa a wasu baitotansa da ya waƙi lokaci da kuma bai kamata a yi sakaci da shi ba kuma yake nuna babu hutu a cikin duniya babu hutu a cikin duniya yana faɗi a waɗannan baitotan nasu guda uku masu hikima yana cewa alwaqtu aghla min alyaquti waz wa nahnu nakhtaruhu fi allahwi wallabi wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina yawm al-hisabi بذاك الموقف النشب نلهو ونلعب والأيام مدبرة تجري سراعا بجد السير في الحرب ya ce alwaktu aghla lokaci ya fi tsada minal kuti wa zahabi fiye da yaƙutatu fiye da kuma zinariya yaƙutatu dutse ne mai daraja wanda mutum ya same shi sai je sai da shi kuma ya zama mai dukiya a cikin ɗan ƙarƙanin lokaci ya yaƙutu so da haka lokaci ya fi tsada fiye da azahab fiye da alyaƙuti wa zahabi amma wa nahnu nakhsaruhu fil lahwi mu ko muna wasa muna bata lokacin mu muna asarar lokacin mu fil a cikin wargi da wasa idan mutum babba ne sai ya lahau idan yaro ne ya la'ibu haka wasu suka bambanta wasu kuma suka ce allahu wasan da ake yin sa ba da wata manufa ba kamar misali in wasan da yara suke yi ne suna yi ne yanzu nan za su yi su kuma su rusa al kuma shine wasan da ake yin shi da manufa mutum yana da manufa kamar misali wanda zai ce maka yana kwallon kafa burinsa idan ya yi ya motsa jiki kaga la'ibun ne amma a cikinsa akwai mai akwai wata manufa da mutum yake son ya cimmawa ko manufan nan ta zama mai kyau ko kuma ta zama mara kyau shine sai ce wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina alhali fa za a tambaye mu da sannu a game da lokacin nan namu za a tambaye mu a gaba ga ubangijinmu yawmal hisabi a wannan ranar da za a yi bincike a yi kwakulo abubuwa bi za kal mawqifin nashibi a wannan waje wanda ya kasance an faha haɗu hankula za su tashi nalhu wa nal'abu wal ayyamu mudbiratun muna wargi muna wasa alhali kwanakinmu suna ta suna ta tafiya ba su juyowa neman eh, domin duk mutumin da yake rayuwa to ya kamata ya gane cewa <laughs> abin nan hayatuhu hayatuhu fi idbarin wa mautuhu fi iqbalin rayuwarsa tana tafiya ne mutuwarsa kuma ita ce take tahowa haka ya kamata mutum ya sa a kwakwalwar shi Tajiri, sira'an bi jiddi harabi waɗannan kwanakin suna gudu kuma sun kai matuƙa a wajen sauri da gudu saboda ba wasa ake yi ba 'yan uwa babu hutu a duniya babu hutu a duniya hutu ana samun sani a lahira duk wani hutu da mutum zai samu a duniya to ba abin da ke cikin face an cakuɗa shi da wahala an cakuɗa shi da rashin hutun sababi na uku daga cikin sababban da suke jawo wata da lokaci da kuma ƙin cin gajiyarsa kuma shine sababi na ƙarshe adamul hadafi fil haya mutum ya zama bai da manufa a rayuwa mece ce manufa abinda ake ce ma manufa shine da mutum yake buƙatar ya kai gare shi na ƙarshe shine ake ce shahada, kuma shine ake ce masa alghar shi sa algarb karan bara karan bara karan bara wato abinda mutum yasa yake so ya harba shi ne yake son in kibau ne yake amfani da shi ya same shi in bullet ne na bindiga to shi yake so ya sama shi ne balarabe yake ce mashi algarb algarb kuma shi ne alhadaf kuma shi ne almarma eh, ina kake so ka kai suna faɗi suna cewa alhayatu laysat hadafan fi zatiha ita rayuwa ba manufa bace ba kawai mutum ya ce ya rayu a'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya soki Yahudawa ya ce musu ne wala a harafan nasi ala hayatin zaka sami Yahudawa harafan nasi ala hayatin su suka fi kowa kwaɗayin sirayu su dai sirayu kowace irin rayuwa za su hayatu mahana ha ai ita rayuwa idan mutum bai da manufa to ba ta da amfani tuntuna an tara tun shaddade ya faɗa a cikin baitotansa yana faɗa yana cewa la tasqini ma alhayati bi zullati bal fasqini bil izzi ka'sal hanzali innal hayata bi zullatin ka jahannami wa jahannamun bil'izzi a azamu manzili ko agabu manzili ki cewa wai latas inima alhayati bi zullatin balfas ine bil'izzi ka asal hanzali yake cewa kakka shayar da ni ruwan daɗi a rayuwa ruwan rayuwa kakka shayar da ni da shi akwai kaskanci a ciki zan rayu ban da manufa to latas inima alhayati bi zullatin bal bil'izzi bil izzi ka'sal Ya yace ni inde inde inde inde za ka shayar da ni ruwan ɗata ɗata ruwan ju da ƙasa matuƙar zan rayu aziz matuƙar zan rayu da manufa zan rayu ina da manufa a rayuwata zan rayu a matsayin mabuwayi maɗaukaki shine sai ya ce innal hayata bi zullatin ka jahannami Lallai rayuwa da kaskanci to kamar jahannama take amma wata hannamun bil'izzi a tsiyabu manzili ya ce amma kuma idan a jahannama akwai ɗaukaka to wajen da ya fi min daɗi ke jahannama nan yana nufin wuta kowace wuta ma so da haka ba jahili yana da manufa manufa wannan abin da ke wahalar da mu kenan babu da ba mu da tahdidul hadafi fil haya ba ma iyakance manufanmu a rayuwa muna rayuwa ne ba san inda za mu je ba kawai ga munan ga munan kawai iska ta riƙa yawo da mu ko rayuwa ta riƙa yawo da mu kamar yadda a tafa iska take yawo da ita a sama ko gashin kaza ko gashin tsuntsu ya riƙa yawo a saman iska haka wasu daga cin al'ummar musulmai yau suke rayuwa a ita dole mutum ya zama yana da manufa a rayuwar shi yana da abin da yake so ya imul kais ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya shi ma ya nuna mana yadda ya kamata mutum ya zama yana da manufa a rayuwa ya zama yana da manufa a rayuwarsa yana faɗa yana cewa baka sahibi lamma ra'ad darba dunana wa aiqana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'dara yake cewa abokina ya ga mun kama hanya za mu tafi ya ga mun ba hanyar dutse duwatsu dama duwatsu yamma abin nan hagu duwatsu gabas duwatsu yamma sai ya fashe da kuka wa aiqana anna lahiqani bi qaisara kuma ya tabbatar da cewa za mu je mu haɗu da sarki kaisar ne domin mai faɗa da shi sai ya tsorata saboda bai da manufa zuciyar shi ta karye fa qultu lahu la tabki ainuka sai na ce kai idanuwanka ka kuka nu nuhawilu mulkan ka sani ɗayan abu biyu ne ko dai mu je mu yi ƙoƙari mu ƙwato mulkin sarkin rumawa au na muta fanozara ko kuma mu mutu sai a zo a ce a ba mu uzuri a ce ai sun tafi wani abu ne na jarumta amma a game a hanya sai ya zama suka mutu to haka ake buƙatar ɗan adam ya zama yana da yana da manufa ka tafi akan manufarka ko dai ka ci nasara ko kuma a'a rayuwarka ta ƙare a matsayin mai kana so ka kai zuwa ga manufarka sai a rubuta ka wannan ita ce ƙa'ida amma mutum ya rayu ba yi da manufa a rayuwa in ya tashi da safe bai san me zai yi ba haka rana za ta faɗi masa haka dare zai zo masa a shiga cikin duhu sai dai ya tafi ya je ya kwanta kamar mushi safiya ta yi ya tashi ba shi da manufa kwanakinsu suna tafiya haka ba tare da wani abu ba to wannan dole mutum ya kasance cikin mutanen da suke tozarta lokacinsu ba za su ci gajiya lokacinsu ba yadda ya kamata an ruwaito daga na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka an ruwaito daga na abdullahi ibn ummi abd wato abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu dukkaninsu su biyun an ruwaito suna cewa inni la ubghidu ar-rajula أن أراه سبهللا fi هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة wallahi tallahi suka سكتي ina kin muna kin mutumin da zamu ganshi gan shi kawai sabahalalan kawai mutum ya zo ya zauna gashi nan kai daga jin kalma sabahalal da larabci kai ka san wani mutum ne gashi nan kawai sakaka kawai sagiri kamar yadda bahaushe yake cewa bai da manufa Lahofi fi amali duniya wala fi amali akhirati baya aikin duniya baya aikin lahira sayyidina umar radiyallahu anhu ibnu mas'ud radiyallahu anhu suka ce ba sa son su ga mutum haka suna son su ga mutum ma'aikaci mutumin da ya iyakance ma kansa manufa kuma yana aiki domin tabbatar manufar nan tata ko dai manufar ta tabbata a rayuwarsa ko kuma manufar ba ta tabbata ba ya mutu a sakamakon kaiwa zuwa ga manufarsa kullum abin da ake bukata shine mu ɗauki wannan ka'idar ta alaina bazru alaina gharsu samara amma walaysa alaina qat'u samara ko alaina gharsu shajara walaysa alaina qat'u samara abin da aka dora mana shine mu data amma ba dole bane sai mun tsinki ƴaƴan mun ci ana ruwaitowa sarki harunun rashid rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna da aka yi na musulunci na zamanin banul abbas wato harun ar-rashid ya zo yana tafiya a cikin jama'arsa a cikin a cikin a cikin a cikin maukibinsa wato a cikin jama'arsa ta ko a ce ayarinsa shi kenan sai kawai sai ya ga wani tsoho ko kace ce dattijo a gefe yana dasa bishiyar yana dasa tushiya ta dabino yana ta daddasa tushiyoyi abin nan tushiyoyin dabino sai ta gidon sai harunan rashi sai ya tsaya ya jabirki ya aka jabirki sai ce kai ku kalli wani tsoho mai budurwar zuciya to me zai yi kuma da rasa dabino yanzu yana tsammanin yadda ya tafarkwashe haka yana tsammanin ya ci dabinon ne sai wannan dattijo mai dasa tushiyar dabino sai ya bi shi ya ce yalla bai ai waɗanda muke ci yanzu ma ba mu muka shuka su ba an shuka su ne muka zo mu kuma muke ci yanzu so daga ni ma ina shuka ma waɗanda za su zo baya ne domin su ci sai sayyiduna harun rashidu rahmatullahi alaihi sai ya ce ma ahkama hada shaykha ya ce kai wannan tsoho ko mai hikima ne sai ya ce a tsoho alfa ya ce ku ba shi dirhami dubu ɗaya ya ce to yalla bai kaga hannaci ma gashi hanna shuka har bishiyar dabinan ta fito gashi hanna ci na bana sai ce kai ma ahsana hikmatak yace kai hikimarka tana da kyau sai ce utuhu alfan sai ku sake ba shi dubu ɗaya dirhami aka sake ba dattija dubu ɗaya ce kaga har na ci na shekara biyu dabino na ya zama irin na sagidu na anas da manzo Allah sama ya masa addu'a annabi sama ya masa na anas radiyallahu anhu al addu'a ta cewa ku barik lahu fi malihi ya Allah ka masa albarka a cikin dukiyarsa sai ya zama gonar anas so biyu take fitar da 'ya'ya a shekara to haka dai wannan dattijo ya ta maganganu na hikima Harun rashid yana cewa a ƙara mata har sai da ya ce kai ku wuce mu tafi kada wannan dattijo ya zama ya kwashe mana abin da muke da shi kuma muna da manufar da za mu yi a gaba to wannan shine abin da ake buƙatar musulmi ya zama ya zama yana da manufa kullum ya tashi da safe to ya san me zai musamman a wannan lokacin da muke ciki ana zaman gida ba a fita sakamakon wannan annoba wal iyadu billah da take gudana a duniya kasashe da a kulla ake ana cikin gidaje wasu ko lekowa ba su ba su da ikon su ba su lekowa ma waje kowa yana zaune a cikin gidansa to dole mutum ya zama ya haddade ma kansa ya yi ma kansa jadwali wato wani tsari da zai gudanar da rayuwarsa a irin wannan yanayin ba tare da lokacinsa ya tafi a banza ba ɗaya daga cikin marubutan wannan zamani namu ah, Dr. Ahmad Amin Ahmad Amin ɗaya daga cikin marubuta ne da aka yi su a ƙasar Masar yana da littafai waɗanda suke masu kyau sannan kuma akwai kurakuran da yake da su dole ɗaliban ilimi musamman ɗaliban adabi da suke da shauƙi ko suke da bigen karanta littafansa to dole su zama suna yi kamar yadda mutum zai rika tafiya a kan kaya hmm, bayi da silifas bayi da takalmi kuma inda yake tafiya akwai ƙaiwi da kwalabe haka ya kamata ne yi wa'amal kamashi fauka arzi shauki ya hazaru ma yara haka ya kamata mutum ya karanta littafan ahmad amin allah madaukakin saki ya yafe masa ba kasim amin ba ahmad amin kasim amin ya fi ahmad amin lalacewa qasim amin a cikin littafansa akwai abubuwa masu fa'idoji da yawa ya rubuta littafansa da yawa daga cikin littafansa da ya rubuta akwai zu'ama'ul islami a cikin littafansa akwai makarimul akhlaqi a cikin littafansa yi kitabul akhlaq afwan ba makarimul akhlaq ba kitabul akhlaq a cikin littafansa akwai fajrul islam akwai zuhal islam akwai zuhurul islam waɗannan su ne littafansa da suka fi shahara su ne littafansa da suka fi shahara to a cikin littafinsa kitabul akhlaqi ya ware wani waje da ya bayani akan kula da lokaci a ciki yake cewa al-insanu bila garbin as-safinati fil bahri bila maqsid mutum ya rayu a rayuwa bai da manufa to kamar jirgin ruwa ne a saman teku maturuka fi yadil amwaji tal'abu biha a ƙyala jirgin ruwan nan kawai iska ta cikin teku ta riƙa wata da ita tana wuji-wuji da wannan jirgin ruwa yadda wannan iskar ta ga dama to haka ɗan adam yake idan bai da manufa a rayuwa Misalin sa kamar misalin jirgin ruwa ne da aka kyale shi a saman teku ba mai kula da shi ba yi da matuƙi ba yi da wanda yake ba a zuba mai kaya ba ba a fuskantar da shi inda zai tafi ba kawai gashi nan kuma aka sakan masa igiyarsa kuma a yi sa'a tekuna fushi kaga sai yadda ta yi da shi to haka ɗan adam yake zama idan bai da manufa a rayuwa rayuwa za ta rika wuji-wuji da shi yadda ta ga dama yau ta jefa shi can shi yasa gobe sai ka ganshi a silma a lokacin da ake da silma wasu yaran yanzu ba su san silma ba alhamdulillah sai dai silma su a hannunsu take kuma yanzu wani. iyazu billah Allah shi kyauta wata rana ka ganshi a gidan dambe wata rana ka ganshi ya je wajen yan shisha wata rana ka ganshi ya tafi wajen yan wiwi wata rana kuma kaga ta jefo shi masallaci saboda me ya ishu bila hadafin bai da manufa a rayuwa duk inda iska ta jefa shi wato iskar rayuwa sai zama ya fada ci wani iyadu billah bai kamata musulmi ya zama haka ba al-imam shatibi rahmatullahi alaihi yana cewa walau anna nafsan sa'adat latawaqqafat sahaibuha bid-dam'i diman wa huttala ولكنها an qaswatil ƙalbi qahtuha fa ya bai'at a'mari tamshi sabahlala mahall shahid yana cewa fa ya bai'at al a'mari tamshi sabahlala kai ba ƙaramar tozar ta rayuwa ce mutum ya zauna sabahlalan ba yi da manufa baya aikin duniya baya aikin lahira wannan maganganu na malamanmu da suka yi akan mutum ya haddade ma kansa hadafi a rayuwa suna da yawa kuma suna da fa'idoji sannan ya zama yana da tsari a rayuwa wannan shi zai taimaka masa lokutansa da za su tafi sun ƙare a banza ba ba zai zama yana ganin yini yana masa tsawo ba ba zai ganin dare yana masa tsawo ba ma damar mutum yana da tsari a rayuwarsa to lokuta ma gagara shi kuntata ciki a gare shi karamin misali shine ka kalli 'yan gidan rediyo 'yan gidan rediyo da yake an tsara komai da gidan talabijin duk wanda ya saba shiga studio ya san yadda suke da tsari na kula da lokaci to shi yasa zaka ga lokaci da nan sai ya wuce musu shi yasa wasu daga cikin su ma sai su ce abokin gaban mu wai lokaci shine abokin gaban mu abokin gabar su abokin gaban su za su fara yin aibu a cikin sa tiryan tiryan tiryan tiryan kawai shi kenan sai ya yanke musu ya ce a na kare." to sai suka kira shi abokin gabar su inda wannan kalmar dai akwai nau'i na rashin ladabi a cikinta da bai kamata musulmi mai ladabi ya rika faɗin haka ba hmm? to wannan shi ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon cin gajiyar wannan ni'ima da ya mana ta lokaci Allah ya tsare mu daga tozar tata Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga butulcewa daga wannan ni'ima da ya mana da kuma sauran ni'imomi da ya mana gabaki ɗaya 'yan uwa masu albarka a nan za mu dakata a yau sai kuma Allah ya kai mu majalisi na gaba insha Allah ta'ala ku kasance tare da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh